المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الوادهة البيان والمعاني والبديع وإلي تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى yau za mu tashi al'iktibas menene iktibasi iktibasi da hausa shine kamfata eh, iktibasi da hausa shine kamfata iktibasi da hausa shine kamfata al-iktibasu tadminu an-nasri aw ash-shi'ri na'am al-iktibasu tadminu an-nasri Iri. ina kun ga wajen ka'ida nake karantawa ba ka'ida nake karantawa iktibasi shine eh rubutun zube ko kuma waka ta larabci zube ko wakan larabci ya kasance ya kunshi shai'an wani abu min alkur'ani alkarim daga cikin ayan Kur'ani abil hadisi sharif ko kuma hadisin annabi mai daraja min gairi dalalatin ba tare da nuni ala annahu min huma cewa an dauko maganan daga cikinsu ba wannan shine iktibasi sai dai kuma wa yajuzu ya halatta an gayyera fil asari al muktabati kalila ya canza wani abu kaɗan a cikin abin da ya kamfata yadda ayan take sai a dan canza wani abu yadda hadisin yake sai a dan canza wani abu domin ya dace da maganan da ake yi ina fata an gane saboda haka menene iktibasi ilimin iktibasi shine mutumin da ya haddace ayoyin Kur'ani da yawa ya haddace hadisan manzon Allah da yawa kuma ya san ma'anoninsu a lokacin da ya zo magana da larabci sai ya rinka cikitawa ko da ayan kur'ani ko kuma da hadisin annabi ba wanda zai gane sai wanda ya sani wanda ya sani zai gane cewa eh ashe akwai wannan cikin kur'ani ko akwai wannan cikin hadisin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kadan mazo nan mana kai kadan mazo na'am eh ina fata an gane saboda haka iktibasi yana da sauki kwarai da gaskiya amma sai in kana jin larabci sosai sai in kana jin larabci tun wanda baya jin larabci sai ga yana kwaba wani lokaci za ka ji gardawa gardawa suna yanko ayoyin kur'ani su faɗa Ba saboda wata munasaba sai ga yadda suke maganan daidai ne musamman gardin da yake ya san menene kur'anin yake faɗa sai dai su matsalan da ake samu akwai inda yake lamirin mutum ɗaya ne to shi zai bayar da yawa saboda ba zai canza na cikin ƙur'anin ba idan kuma mace ce yake magana a kanta ya kawo ayon ƙur'anin da ke magana a kan namiji kaga shi haɗawa zai yi saboda haka sai kana da larabcin da za ka iya canza wani abu in aka ce innahum za ka ce innahu amma maganan ta tafi daidai ina fata an gani kamar yadda za mu ga misali lamfila kala abdulmomin al'asfahani abdulmomin al'asfahani ya ce wane ne abdulmomin al'asfahani adibin mashhurin mutasawwai malamin adab ne sananne kuma sufi ne in ka jance sufi su ne masu gudun duniya irin na da ba sufin cuwa-cuwa ba su masu gudun duniya irin na da wanda in ka ga rigansu ma riga ma idan ka gani za ka rena musu ko ba su damu da cin abinci mai daɗi ba ba su damu da zama a gida mai kyau ba ba abin da ya dame su sai bautan Allah su kaga shufin da zai sa riga mai kyau ya ci mai kyau ka gan shi bulbul kamar man gyada zai fito daga cikinsa saboda tsabancin kwai da dankalin turawa kaga <laughs> wannan akwai magana na'am mutasawwif falahu. kitabun yana da littafi wanda ake kira yuda'a atbaqu zahab sunan littafin rattabahu ala mi'ati maqala wanda ya tsara shi a bisa maƙala, dai dai dai dai topic topic har guda ɗari, 100 topic kamar yadda ake ce akwai 1000 speech ko ko 1000 selected speeches haka alamiyyati maqala arada biha ya yayi haka ne domin ya fito da fito na fito da malamin balagan nan na adab azamakhshari shari'a. gwada masa cewa fa ba shi kadai ne Allah ya bashi wannan baiwa ba akwai masu irin wannan baiwa da yawa sai dai kun ga tudda haka iya zamakhshari shari'a fi shi shahara ma wani lokaci haka ne daga wani Allah ya ya sa ya shahara ba wai saboda tsaban ilimin da yake da shi ba in Allah ya bayyanar da shi to kowane wanda ya fi shi ilimi yana neman ya taka shi don ya dakushe shi ba zai yi ba eh ba zai yi ba in Allah ya laga ka ya laga ka a gani ko daga kan dutse kuwa ka fito ko daga bakin dutse ka sauko hmm. menene ya fada ga abin da ya ce la ta gurran na mina zuwa lamati kasaratul juyushi wal ansari innama nu'akhiruhum liyawmin takhatu fihi al-absar yace la tagurrannaka kada ya ruɗar da kai min az-zalamati daga taron azzalumai kasaratul juyush wal ansari yawan rundunoni da masu taimako sun kaman yanzu ne kaga corruption a Najeriya wanda suke so su kwatanta gaskiya basu su da yawa corrupt su suka fi yawa masu taimakon su suke da yawa to kada wannan ya rudar da kai a'a innama abin sani kawai no akhiruhum muna musu jinkiri ne kamar yadda Allah ya ce liyawmin ga wata rana tashkasu fihi al-absaru ranan da ido za ta kwaye ko kiftawa ba za ta iya ba ran da ido zai kwaye ko kiftawa ba zai iya ba to ran da gannai za su kwaye ko kiftawa ba za su iya ba to kun ga anan ma ya kawo mana zakanin baka guda biyu domin ya gwada mana cewa ayan qur'ani ne amma ka'ida ba sai an sa wannan ba to amma ana jerawa duk wanda ya haddace wajen yana ji an fala sai ce wannan ayan qur'ani ne aka yi cotton wannan shine ektibasi kuma in ka duba za ya tafi daidai da maganarsa la taghurrannaka min az-zalamati kasratul juyush wal anfari inma nu'akhiruhum ليوم تشخص فيه الأبصار to kaga yadda ake ikti ba su mai kyau kenan eh? eh na'am da haka ne a kasa ma mai yace ne yuqalu shakhsu ah, shakhisa basarahu fata fataha ainihi waje alala ya tafarras to ba waya cikin ba waya cikin zube ba cikin waka masu kansa haka sai dai kuma kun zama sai da aka samu ko da yake a bari dai ba da labarin abin na jin akwai wani mawaki wanda ya zo yana wakan mata wakan iskanci ne yake yi na mata kuma sai ya ɗebo wayan kurani ya sa ciki malamai suka ce wannan ikti ba su haramun ne ina fata ka gani to kaman gardi ne wanda shi ma ya sake hanya zai zo yana wani taɗi da menene yana yaba wani abu kawai sai ka ji ya ɗauko ayan kur'ani sai ya kawo ya zama masa wani dalili eh. ya ce kai ai ga sunan sun wuce kawai ba a taraba sai idan ya ce ga su sun wuce kawai ba a taraba wannan ba iskanci ba ne kuma ya kawo ayan kur'ani ya sa an gane ko abdulhamidu duguri ka gane ko ga misali na biyu wa qala sana'il mulki ibnu sana'il mulki yace wane ne ibnu sana'il mulki huwa alqadi as sayyid haybatullah wani babban alkali ne kana min ru'asa'in nubala yana daga cikin shugabanni masu ingarmanci annubala manyan shugabanni wa kana al aqdi fi majalis shu'ara shine kaman dan join mai halawa tsakanin majalisai na mawaka bi misra wa huwa awwalu man istaktara min al muwashahat shine wanda ya yawaita waƙoƙi irin na muwashahat na andalus kenan wa ajada fiha min al masharika kuma ya kyautata har yanzu daga waɗanda su kuma al masharika wanda suke ta gaba eh, kun san na andalus daban na masharika daban kamar yanzu ka ce waƙoƙin da kanawa suke yi da bambanci Eh, kano da jigawa masu waɗanda suka yi waƙoƙi a da na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da bambanci da na sakwato da zamfara da kebbi haka ne ko ba ka ba ƙwarai da gaske ko daga wajen yadda ake karantawa ma lokacin da muke makaranta aka samu waƙon shata da yake shi daga kazina yake lokacin da muke karanta hausa yana yi inda muke samun matsala bai da yawa tun da muwanan nan boci muke to amma fa na ɗan ƙwairo idan ka saurari na sha ta sau biyar ka rubuta waɗansu abubuwa na ɗan ƙwairo sai ka saurari shi sau goma na baɗa kuma sai ka saurari shi sau goma sha biyar haka ne ko ba ka bane yawwa eh, amma ina ganin ko ba za ku gane ba da jingir da yalwan shandam da kanan da fanshin da haifan hausan da suke iri dai ne na'am shine almashahatu waƙoƙi irin na andalus sannan kuma ya iya waƙoƙi na almasharika. wala hudewa nu sha'irin saboda haka yana da littafin waka wa tufiya bil qahira Allah ya karbi ransa al qahira a shekara ta 608 me yace rahalu falastu musailan an darihim ana bakhi'un nafsi ala atharihim rahalu yace sun tashi sun tafi falastu musailan an darihim yace ni ban zan tambayi gidajensu ba ma saboda ban ji daɗi ba da suka tafi ni ko inda suke ma bazan tambaya ta sun zo mun zauna mun ji daɗin zama kuma gashi yanzu sun taki sun tafi ya ce ana ba khayun nafsi lalle ni din na raina tana tsananin bakin ciki ala a tarihin a bisa guraben su da suka taki suka bari tun lokacin da na tuna su bana jin daɗi saboda haka in aka ce ba khay'a ko ba kha qatalaha gamman ko ba ya kashe ransa saboda bakin ciki ba kai un to kun ga ya dauko ayan qur'ani ko ba ayan qur'ani bace to nan ma ka gani gashin na akwai dan canjin da aka yi cikin waka ja'far al-andalusi yace "Wanene ne abu ja'far al-andalusi shi ma adibun qawiyul idraki malamin adabi ne kana magana zai gane na ka a ja fi fannayin nazmi wan nasr shi ya samu duka bangarori guda biyu ya iya rubutun zube kuma ya iya waka wajarat lahuma a lisanuddin bin al-khatib an samu wani abu ta yi gudana tsakaninsa da lisanuddin bin al-khatib shi ma wani shahararre ne mubakhisatun bincike iri daban-daban wa murasalatun da abubuwan da suka yi ta aikawa wannan ya aika ma wannan wannan ya aika ma wannan a rubuce da wake da rubucen bugai walahu diwanu shi'ri shi ma yana da diwani maka ce diwani ana nufin littafin waka wato fiye na hawa sana Allah ya karbi ransa a shekara ta 772 hijiriya me yace la tu'adin nasa fi awtanihim kallama yur'a garibul watani wa idha ma kita aikan bainahum Halikin nasa bi kulkin hasani yace la tu'adin nasa ba a adawa da mutane fi awtanihim a kasashen su yanzu kai kai hijira ka tafi garin mutane ka je kana adawa da su sai ba za su bar ka sake ba ranka za su yi ya ce kallama yur'a garibul watani yana da wahala bakon waje a ce za a kiyaye shi ba ganin ko zanga-zanga ce in aka tashi an fi halaka baki in aka samu ɗan gari wani addininsu ma ba ɗaya ba amma saboda su da ya sai kare shi shi ne kallama yur'a garibul watani wani abin da ya fala experience ne haka rayuwa take saboda haka idan ka sauka a garin mutane kana baki kana bako to karka ya dawo dusu karka ya dawo dusu ka bari sai ka kwana biyu sai ka yi wuya ya ce wai za ma shi ta aishan bainahun kana son ka rayuwa tsakaninsu to kalikin nasa bai kulkin hasanin kada biyu an tuga mutane da ɗabi'a mai kyau don kana da ɗabi'a mai kyau to kowa zai yi mu'amala da kai to haka za ka yi a hankali a hankali in ka gama mamaye su to kuma sai ka zo kana tawaye amma da farko ba zai yi ba rabian yur'a garibul watani ayyul hadu bil ihsani a ce za a kyautata wa bako ina in kai bakon wuri ne yana da wahala sai ka kwana biyu tukuna to wannan yayi iktibasi da menene da hadisin annabi saboda annabi ya ce wa kalikin nasa kaga ya cire wa ma kalikin nasa bi khulqin hasani البحث العبارتان اللتان بين الأقواس في المثالين الأوليين ibarori guda biyu waɗanda suke tsakanin baka guda biyu a misalai guda biyu na farko ma'khuzatani min alqur'ani alkarim daga alqur'ani aka dauko wal ibaratu allati baina qausaini fil misal salis amma a misali na uku ibaran da aka kawo kun ganin ya sa ma ɗaya ne ya kawo alhali na uku ya kamata gaskiya Eh, wajen hadisin na wakalikin nasu da kulkin Hassan ya sa na ɗaya ya alhali na uku ya kamata a ce ya sa tun daga shi abin da ya fada cikin albahar shi kuma ya kasance min alhadisi sharif wa qaddamana a wai sha'iru kalamahu hakika marubuci ko mawaki ya haɗa maganansa zai al asara. maganansa ta kunshi waɗannan asarai a sharifa min gairi an yusarriha ba tare da ya fito fili ya yi bayani bi naha min alkur'ani a hadisi ko kuma daga kur'ani yake ko daga hadisi ba wa hu manufansa min ta tadmini wannan kunshe an sa'ira min kuwati haƙuwa da wayo ne ya yi aron ƙarfi domin ya ƙara wa maganarsa ƙarfi. yanzu kaga wancan da ya zo yana cewa la gurran naka, eh, kada ya abin na rudar da kai su azzalumai da masu taimaka musu da menene sai ya kawo aya to kaga zaka rike maganarsa da muhimmanci kwarai da gaske da kuma wannan wanda yake cewa mutane sun tashi sun tafi yana ta begen su ya kawo ayan Qur'ani ka gani sai kaga ya karfafa abin ne to haka ma wanda ya kawo hadisin annabi in kana so ka bi mutane su mul ai dama annabi ya ce kaza ai kaman haka ne ya karfafa magana to dabara ce ta malaman balaga wajen karfafa maganansu da ayan Kur'ani ko hadisin manzon Allah wa an yakshifa maharatihi kuma domin ya kuran ya kwarewansa fi ikami silati wajen kyautata alaƙa bai na kalamihi tsakanin maganansa wal kalamin a kazahu da maganan da ya dauko wa hadha an-naw'u yusamma iktibasa wannan ana kiransa iktibasi wannan shine abin da ake son masu project masu dissertation da masu thesis su koya yawwa idan ka ɗauko magananka sai ka kafa hujja ka dire da maganan wani ko ka ɗan surka shi amma kaga yanzu mutum ya zo project kawai sai wanki sai ya je ya wanko wani ma wajen wankin ma ba zai gyara inda ya kamata ya gyara ba zai gyara ba yasa za ga takaddun mutane idan har za ka tsaya ka karanta to za ka sassoke abubuwa da yawa kuma kana yawan karance-karance ma za ka iya gano littafin da suka dauko eh. kamar wani liman ne da aka baki ya je rubuta project dinsa ya je ya dauko wani limamin limamin yana ne ehm. ya je dauko min hajjil musulun abinsa ya takwafa magani eh inda ba eh okay eh ba su mene eh dama abin da ya kamata yi kenan eh ha eh ban gane abin da ba kai eh a zai in ya karanta zai kare kansa kwarai da gaske in ya karanta ya haddace yanzu misali na je na kwafo a halari ka zo ka sani a gaba da menene ya zan ya kare kaina me wa bayanin da zan yi mai a halarin bayi da baki ma ba zai yaba wannan bayani ba ko ba ka bane eh amma waɗansu su kuma kawai kwafa suke yi ba su da hankali Eh, mai yiwa kai abin da kake so ka fada saboda hakan haka ce zo gaban kwamiti ya kare kansa ba zai abin nan baya haka ne saboda mai saboda bai karanta ba mutane da yawa yasa idan ka zo za ka yi um, digiri na biyu uh, digiri na uku za ka rubuta wani abu da ake kiransa proposal idan ka yi proposal ɗinka to sai ka yi defense defense ɗin nan kuma ya kasu kashi-kashi to in ka yi ka tsallake to ana kyauta zaton cewa za ka iya amma wani ya zo maru da shi ake in ka buga masa tambaya ma sai ga duk ya rikice wani ya yi tagumi wani ya gagara magana wata ta fashe da kuka sai duwa ana yi wata ma za ta je da mijinta in ta fito tana kuka ya karbi jinjirin da yake hannu ya taya ta su dan koma gefe a dan shishare hawaye sannan kuma da ita da shi da jinjirin su zaga kan malamai suna gaishe su suna ba su haƙuri saboda kara ba ta zero da yawa mutum ba zai iya bai bari kawai eh, shi ne to saboda haka ba yadda za a yace ka kirkiro naka to amma kuma ka karanta yanzu ka ga koda paragraph ne shafi guda kana iya karantawa sai ka yi samari dinsa to an yadda da wannan ka karanta shafi guda sai ka yi samari dinsa an yadda da wannan saboda samari na kalli yanzu na'ura yadda take duk littafan nan da suke cikin laburare islamic laburare da za a sasu a cikin na'ura akwai na'uran da ake sawa duka suna ciki in ka rubuta project ɗinka ko kai rubutunka akwai wani waje da za a je a soka a sashi a cikin kasa a cd sai a sa a ciki to shi zai tantance kwarai da gaske shi zai tantance idan ya tantance to wani zai ba shi red wani zai baki green wani zai yin red ya yawa a ciki to wanda ya rubuta din barawo ne ko da yake su sun ce ba a kiransa barawo sai dai a ce kawai ya yi eh, abin nan kwarai amma da ya to mai ne abin nan shi din ba sata ba ne rubutun da ba naka ba kayi kace kuma kai ne naka ne to amma kun ga akwai bambanci tsakanin Kur'ani da hadisi duk wanda ya sani yana je zai gani saboda haka kwarewanka ba sai ka ce wa Allah ta'ala ko wa qala rasuluhu kaza ba wa idza ta'amalta ra'aita kuma idan ka lura zaka ga annal muktabas annal muktabisa wanda ya iktibasi kad yugayyiru qalilan wani lokaci yakan canza wani abu dan kadan kila asari cikin abubuwan da ya kamfato allati yaktabisuha wadanda yake kamfatowa kal misali sani izil aya فلعلك ba نفسك على آثارهم ala asarihim saboda haka ya cire fala'allaka nafsaka sai ce nafsi تدمين النصر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا تمرينات bayyin fi kulli iktibasin min mayati kusuna ta'atti albalige ana son ka yi bayanin kyawun yadda malamin balaga ya zo da irin wannan fi ihkamis sila baina kalamihi wal kalamil muktabasi yadda ya kyautata alaka tsakanin maganansa da maganan da ya yanko na farko yace egetanin fauda kalfahima kabla an inna ma duniya jidarun yuridu an yanqadda egetanin faudaka ka mori gashin kanka alfahima wanda yake baki kirin kabla an yabu yadda kafin ya yayi farisol me yake nufi to gani barai da gaske alfaud shine gashin kai amma irin wanda yake kwance domin mu kuma namu ba faudu ba ne sai dai a ce sa'iru ra'asi lahu da wiyun eh, sa'iru ra'asi shine mai gwagwayayyen kai sun da yanzu kagan mutum ya zo ya abin da yanzu kaga kai kaman kanka shi na yana ganin kunya kunya kunya haka kai ma dai ga ɗan kunya kunyan kayi dabara kai ma ga kunya kunya haka yanzu ka gani yadda ka yin kabar wannan gashin zai zo zai zo ya kwanta ne ya ba zai kwanta ba sai dai ya ta taki ma haka kawai ka zama kamar dodo in ba za ka yi kyau ba amma ko wani da yake zuwa tafsiri da yana zama a ciki sai ya bar zuwa umar umar ba barai da gaske shi ko yayinke zai sake fitowa da shi da abokinsa suna zama a nan to shi umar din ya zo maimakon duk wanda suke zama su dinga kallon mai tafsiri suna sauraro sai su yi ta kallonsa. Eh, ya sa a yi ranar na ce abokin nuna shi kuma abokinsa na son ya samu gashi irin na languwansa shi kuma Allah ya yi shi mai gwagwayayyen kai ne a waje ya eh, kwarai da gaske ya ce mini ai a waje yake zama saboda a waje ne babu haske ba wanda zai yabin nan <laughs> shi kuma haka Allah yi shi ga gani to yanzu kaga inda a cikin larabawa ne shi bai da matsala to amma da yake yana cikin masu gwagwayayyun kayuka zai zama abin kallo innama duniya ya ce ka sani duniya jidarun wata katanga ce yuridu an yankadda ta yi kusa fata karye ta fadi aikun ga ya yi kotun din eh, فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام gani amma kaga yanzu sai mai da shi jidaru to dalilin da yasa nake cewa sai wanda ya iya larabci yanzu kaga in gardi ne sai ce inna madduniya jidaran saboda yadda yake ayan qur'ani ya haddace kenan ina ba ta an gane eh sai dai kuma malamai sun ce yawan imali na wannan kana yawan iska sa to wata rana zai ruda ka saboda yadda ayan take kuma ba za ka fade ta yadda take ba kana iya kawai yadda ya zo maka kawai za ka wuce ka fada alhali kuma a rubuta cikin ƙur'ani ba haka yake ba a gani a ƙasa ya ce alfahud ma'azamu sha'ari ra'ati min mayalil uzun gashin kai wanda yake wanda ya bi ta kunne irin wanda yake sauka din nan to zo lokacin manzo Allah ya rage gashin kansa shine suna ce yana rage fauda eh in aka ce faud shine shi wannan abin nan din mutum ya rage shi daidai sa ko daidai sa wato gashin yana sauka kenan ba yana nufin saje ba don abin da yake kunne ya yi saje ne alfahima al-aswad baki inama inama duniya jidarun yuridu an yanqadda an yanqadda ya kuta hai duniya ga ita kusan fada to ai ko bata fadi ba kai zaka fadi ko bata fadi ba kai zaka fadi yaza yanzu kun ga ku masu bakaken kayukan nan to yana da kyau ku rike wani abu mai karfi don kun fara hurhura to sai dai ku dawo masallaci kuna zince zince kuna zama kuna jira tsakanin magariba da shayi. Eh, babu bai ji ni ba eh, misali na biyu wa katabal qadi al-fadil qadi al-fadil shine katibun min a'immatil kuttabi marubuci ne daga cikin eh, shugabanni marubuta kana min wazara'i sultani salahuddin yana daga cikin masu taimaka ma sultan salahuddin wa min muqarribihi yana daga cikin makusantansa wa kad ishtahara bi sur'ati al-khatir hakika ya shahara da saurin tunani fil insha da saurin kirkira wajen rubutu kaza ko wani wanda kana ta fada zai ce banni yana ta tunani wani shi kuma kana fada zai ce ai kaza ya kamata kana yin abu zai maka gyara ya ce kaza ya kamata kuma kana yin sai kaga nasa yafi daidai to akwai waɗanda Allah ya ba su wani irin wannan shi yasa ake son malaman da suke koyarwa wato su kasance haka in ba a samu haka ba to kai yawaita yin karatu da risal har sai ka kasance haka domin a samu waɗanda za su tashi a hannunka amma yanzu mu lalace yana hana mu wajen abubuwa sun yawa Allah abubuwa sun yawa ga damuwa iri-iri ga rashin albashi ga insecurity ƙwarai da gaske wanda za ga malami yanzu a kasashen laraba ko a kasan saudiya wanda yana sallan isha'i baya ma sha'awan ya shiga mota zai taka da kafa domin ya yi exercise yana zuwa gida zai samu lafiyayyen abinci ya ci abincinsa ya dan shakata ya sha shayinsa ya kwanta ya yi baccinsa da asuba ya fito kusan asuba zai zo ya dudduba karatunsa ya zo ya karatu na minti talatin ko na awa daya idan ya koma kawai tarin waɗansu takardu ne za a sa masa a gabansa wanda zai zo nan gefe dambun nama ne nan gefe ka gani gashishiyar kaza ce nan gefe dabino ne rufaf wancan gefe ainihin kaudan dabino ne mai ruwa-ruwa sannan ga jus iri daban-daban tana idan satellite din ne ma to ga sautul kuran karim fi diyaril masriya ga fi diyaril ga al ga na saudiya duk abin da ya ga dama zai abin nan sannan yana jima kai zai ga alat ka gani naira dubu dari uku zai shigo in an jima dubu dari takwas zai shigo in an jima to don allah wani wani karatu ne ba zai yi ba wani karatu ne ba zai yi ba kuma ire-iren su in ka bincika sai ka samu wallahi sai su kwana uku ba su ci shinkafa ba wani fa ba a maganin dawa tunda su ba su ma da dawa balle su ci tuwon dawa wani dabino kawai da gurasa da dan madara shikenan ko kuma wani lokaci ya hada da jus da wani abu kwana uku zai yi bai tishin kafa ba sai ko kana neman masarar makarata kana neman masara makarata za ka yi ta sauraron alas so talatin za ka saurari alas ba za ka ji ba kuma alatin sai ya shiga sai ya ce kudin ya makale ka ji ranka ya taɓaci a wajen masu pos su yi maka caji fiye da yadda kake tsammani in banki ne ranka ya baci ka gani to shi yasa dole a samu bambanci tsakanin kwakwalwanmu da nasu gaskiya wannan fa ban yi maganan ma yan uwa ba wanda za su zo maka wata kanwanka ta zo da damuwanta tunda yayana yana koyarwa ne a makarantar kangare ni kuma na rasa yadda zan yi injin markaɗe na ya daɗe da lalacewa don girman allah ya na ka saya min injin markaɗe yanzu injin markaɗe da za ka saya mata tana don samun kuɗi ya kai dubu arba'in ko mai kyau dubu arba'in ko arba'in da biyar ana cikin haka kuma sai ga wani kanin kashi kuma ana yajin aiki a makaranta ya ga karatu ya yi nisa ya je ballo aure yana so don girman allah ka bashi sadaki shi kuma yaya matansa biyu ya'ya sun kai goma yi ma yana <laughs> ba kuma mai taimakonsa kuma albakin na yanzu da zai yi sati guda ma a samu matsala bai je ba suna iya yanke masa wani abu to sai ka ga wallahi da karatun ma ba za ka samu dama ka maimaita shi ba in ba ka maimaita shi ba ko ba zai zauna ba ba zai zauna ba to Allah ya ƙara rufa mana asiri al-insha wa lahu الخاطر fi al-kitaba imaduha yana da hanya ta musamman wajen rubutu. imaduha a sajar uwar tauriya to shi yana yawaita yin saja'i da tauriya za mu samu sajawa gaba da tauriya to rafo bi tariqa al har ma ana kiran wannan hanya hanya ce fadiliyya hakahu fiha man ja'a ba'dahu min al-udaba wadanda suka zo a bayan sa daga malaman adab sun kwaikwaye shi ولد بأسقلان أن هيفيش أسقلان وتوفي بالقاهرة a shekara ta قاهرة أشكرة تدريب يد ستين دشدا me yake warada al'alal khadimi alkitabul karimu fa shakara wa qarrabahu najiya wa rafa'ahu makanan aliya wa ada alaihi asra shababi wa qad balaga min alkibari itiya darasinmu na gobe kenan insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk